Inshorar noma wata hanya ce ta rufe haɗuran aikin noma masu alaƙa da sauyin yanayi yana iya zama fari ambaliyar ruwa wutar daji da ƙwari masu cin albarkatun noma. Nomanmu na da rauni sosai ga wa'annan gigicen na yanayi. Taimakawar shine ba da shawari ga tallafin jari domin rufe wa'annan haɗuran. Wani amfani za iya kawo wa manoma? A matsayi na inshora idan wannan haɗarin ya faru ita inshorar ce ke baku diyar share maku hawaye kan haɗarin da ya same ku. Akwai inshorar fari, an ya faru idan kuka yi inshorar za ta ba ku wani bangaren tallafi na asarar da kuka yi biyo bayan wannan horin. Haka tana kare manomin ta fuskar katifun cimaka yana kuma ba da damar samun zubin jari ga manoma. Saboda wani bi bankuna an kuna da inshora ta amfanin albarkatunku a sauƙaƙe za su ba ku bashi na samun kayayyaki da za ku yi noma. Da sanin koda damanar ba ta bada da kyau ba, inshorar nan na iya kawo ta taimako da za ku iya biyan bashin da kuka ɗauka a banki don ku samu ku sai kayayyakin noma da zan iruruwa ne taki magungunan feshi gaskiya madafa ce mai kyau domin kyautata juriya ga manoman kan yawaita haɗuran sauyin yanayi. Wato dai ya zama wajibi manomi ko muke ya ciri wannan inshora. Hakika wani tsarin inshora ne da za ku zuba wani ɗan alawus da za ta ba ku wata hanya da za a muku rajista a ciki za a fayyace abubuwa misali idan hali na rashin ruwa ya samu inshora za ta so ma aiki don a biya ka adadin alawus din misali na eka ɗaya da manomi zai samu an hatsi yake nomawa albasa shinkafa ko wake ya dangantu da yanayin da ake ciki akwai alawus ɗin da zai bayar an haɗarin ya faru gare shi akwai wata diya da za a bashi. Wa ya ƙirƙiro wannan inshorar noma? To wani tsarin gwamnatin Niger ne ya soma ne a shekara tara. ya zo kan cikon matakai na haɗoran da ake samu a Niger. Tsarin ƙaraurawa da wuri tsarin ƙasa na kulawa da matsalar cimaka tsarin kawo ɗauki na gaugawa kenan inshorar ta ƙaru tamkar wani matakin ɗaukar ɗawainiyar wa'annan haɗuran ta hanyar tsarin inshora muna kan kammala wata ƙididdigar aiwatawa da ta ƙayyade matakan ɗauka yanzu muna cikin farfagandin bayyanawar inda aka kwana kan tsarin domin ganin an samu shigar mambobi musamman manoma da kuma masu ruwa tsaki da ke zuba kuɗin. Studio Ghana.